Ga dukkanin ‘yan uwa matasa masu sauraron mu a daidai wannan lokacin barka da warhaka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin na labarin matasa shirin da studio Kalangu ke gabatar muku a kowane maraicen Asabar da Lahadi. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne kiki kina lafiya? Alhamdulillah Gora ya wajen ki yau dai me kika kawo mana? Gora yau za mu fara ne da ziyartar jihar Maraɗi da wasu matasa suka bayar da jini ga cibiyar jiha mai kula da ba da jini. sannan sai mu kawo zancen tsabtar abincin da ɗalibai ke saye a makaranta da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki. kenan kamar yadda na faɗa gora a ƙarshen makon da ya gabata 'yan ƙungiyar da ake ce ma matasa masu hangen nesa ta jihar maradi suka tattara jama'a cikin makaranta csp hikima domin a yi kyautar jini ga cibiyar jiha mai kula da bada jini sun kuma yi haka ne gora tare da manufar cecer marasa lafiya da ke cikin buƙatar jini a gidan likitar garin su ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da muhammad mamman ya da dama suke ɗalibai 'yan mata da samari da suka yunkura domin nuna niyyar su ta bada jini albarkacin wannan yunkuri magabatan sespe kima na maradi sun wa jami'an crts kalasoshi guda uku domin ɗaukar jinin a ganin shugaban kungiyar muhammad ibrahim faruk wannan aiki manufarsa ita ce sanya ma matasan ɗalibai irin bakadin da ke ga taimakawa wani jama'a suna mutuwa saboda rashin jini wajen adana shi don haka ne muka yanke shawara a cikin wannan sabon shekara abin da za mu fara yi yi shine ba da jini mun samu mutane 200 da suka amince su ba da jininsu lela al-husaini wata matashiya yar mata da ke ajin terminal ita kan bata yi wata wata ba gaba da jininta abin da ya bani kuzarin ba da jini na shine a cikin manyan likitoci da asibiti 'yan uwanmu maza da mata suna bukatan jini. Wannan aikin tankar soma taɓi ne na ba da jini a cikin makarantun boko da ya zarce hangen wanda suka shirya shi. Sai kuma fannin tsaro gora ranar talata da ta gabata ne kungiyar ɗaliban jami'an yankin gwate da ke jihar Tilaberi suka shirya wata muhawara a jami'ar Abdulmumuni akan jigon kamar haka matsayin matasa a cikin rashin tsaro da ƙasar Nijar ke fuskanta. Ta cewar Ibn Isa Abdulmajid wanda ya tafi tafiyar da wannan muhawarar kuma shine shugaban ƙungiyar Ajab Niger. Dole matasa su kawo tasu gudunmawa domin a kawar da matsalar rashin tsaro a ƙasar Niger. Tsakanin mu mu yi nazari mu ɗau matakai ta yanda za mu kaucewa duk wani soki burutsu. Abin da ke dalilin haddashin wannan rashin kwanciyar hankali shine rashin abun yi ga matasa. To kenan gwamnati ya kamata ya girka damarmaki ta ɗaukar matasa aiki da girkin fasahohin kirkiro kamfuna da za su ba da damar samun abun yi ga matasa ya kuma girka ga hulɗa tsakanin al'ummomin ƙasa da jami'an tsaro saboda idan akwai ƙin yarda tsakanin jami'an tsaro da al'umma ina ganin ba za a samu biyan bukata ba ga wannan barazanar rashin tsaro. kura yanzu kuma habari mu taɓo wani maudu'i wato fannin soyayya ko in ce masoyin farko. Kin san dai yanzu an bar zancen auren haɗi matasan zamani sun fi ganewa su gudanar da soyayya tsakaninsu kafin ma a je ga zancen aure. Sai dai gora kin san irin wannan soyayyar kan iya kawo kalubale misali ga 'yan makaranta karatun su kan iya samun rauni bar da in barku da wannan rahoton da mira ruwafi ta shirya mana tare da matasan garin doso da nan yamai alo oui ça va Da haka ne soyayya ta wanga zamani ke faruwa ta masanyar lamba ko kuma haɗuwa ta hanyar yanar gizon intanet a yame ko kuma a cikin yankunan ƙasa matasan wannan lokuta ne da ba sa mantawa a cikin rayuwarsu. Na haɗu da masoyiyata ne a shekara da takwas a yayin wani taro a cikin garinmu. 2006 soyayya ne inda na ɗayi kwaleji a Ikwal mu bakin hanya. hanyar tasha in za mu wuce daga nan ya fara gani na tun yana mini magana yana aika min mutane har gashi dai yanzu dai muna ga hira wannan mu'amular soyayya ba ta rasa sakamako bisa mayar da hankali ga karatun matasan saboda wannan yarinyar na ki ci gaba da karatuna ina cikin shahararru a ajina amma soyayya ta tsunduma ne a cikin nakasu a rayuwata ta ɗauki dukkan hankali na sosai na kaɗu da wannan yarinya da safe idan na sanya tufafi domin zuwa makaranta ina komai domin na canza hanya domin in haɗu da ita a ƙarshe sai da na maimaita ajin sai gwanda dalilinta. Hakika ko da an lura da shigar rai ta soyayya zamanin da da ta yanzu suna kamanci to amman yanda ake tafiyar da ita ya bambanta. Gura yanzu kuma sai takaitaccen rahoton kamar yadda na faɗa za mu yi zance ne akan tsaftar abincin da ɗalibai ke saye a makaranta. Kwarai ko gora abokiyar aikin mu Rukayyatu Abdurrahman ta zagaya wasu makaranta na nan Yamai ga rahoton ta. Tuwon masara da kifi, doya, wasa wasar shinkafa su ne ire-iren abin da ake iya gani a harabar makarantar da masu sayarwa suka kawo domin ɗalibai. Denis mai sai da tuwon masara da ake kira dukunu da harshen kasar Benin ta bayyana cewa makarantar na tilastawa dukkan masu sai da abinci su kawo takardar likita da ke nuna cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Kai nake zuwa makarantar ga in sai da abinci sai na zo da takardar binciken lafiyar jikina domin sai an diba an gani in ban da wani ciwo da zan iya sama yara. Idan na zo wurin da nake sai da abincin ina tsaftace shi yara kuma suna zuwa suna saya. Yan makarantar na da mabambantan ra'ayoyi kan yadda masu sai da abinci ke kiyayewa da tsaftar abincin. Na ci 'yar maka da tuwon tuke, na ci kuma kifi a gaskiya ta iya abinci, tana da tsafta kuma tana liƙe abincinta da kyau A gaskiya suna kawo abinci da dama, amma ba na kowa ba kake iya ci. Ni dai na fi son in ci doya domin a gaba gare ni ne ake dora shi. A yadda 'yan ajin shi da lise ke kula da abincin da suke ci a makaranta, ba haka abin yake ba wajen kananan yara na firamare. A makarantar firamare ta kwara Kano hukuma na lura sosai da abincin da yara ke ci. Abrahamu Lik shine shugaban makarantar. Muna da abin da ake kira malami ko malama na sati da ake dorawa nauyin duka tsawon sati su kula da tsafta a cikin makaranta inda malamin kowace safiya sai ya tafi wajen masu sayar da abinci su buɗe mishi ya gani idan akwai abincin da ya lalace sai ya cinwa mai abincin da kwashe kayanta. Kula da tsaftar abinci a makaranta batu ne da ya shafi kowa iyayen 'yan makaranta da malaman makaranta a matakin farko. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa a yau ne aka fara wasannin gasar shan zama na shida a kasar kamaru inda kungiyoyin kwallon kafa na kasashe goma sha shida ne za su kara da juna daga yau goma sha shida ga watan janvier har zuwa bakwai ga watan fevrier na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wadda muke a ciki yanzu aka gora kasar kamaru na can tana karawa da kasar zimbabwe haka ne gora kasar niger za ta kara da kasar libi gobe karfe biyar na marece idan allah ya yarda wannan halartar ita ce ta uku da kungiyar mena za ta yi a wannan gasar Wannan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron shi lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.